aka buga a jiya na Copa da rai na kasar Spain na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta doke kungiyar kwallon kafa ta tallafi gurki ɗaya mai ban hauki a zagaye na biyu na wasan Alaves din ta samu nasara ne gefe kwallonta ne ta kafa ɗan wasan da suna Edgar Mendes cikin minti 83 da fara wasa inda ya rage sauran minti bakwai a tashi daga wasan. a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta alabar sun za ta buga wasan karshe ne shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona a ranar asabar 27 ga watan mayu na shekara 2017 idan muka leka kasar ingila kuwa a jiya an kece raini tsakanin kungiyar kwallon kafa ta leicester city da derby bangaren cin kofin kalubale na kasar ingila wato fa cup ta shekara 2016 zuwa 2017 inda leicester city ta doke derby county da ci uku da daya a tarayyar nigeria kuwa bangaren premier league na bana a jiya an buga wasu wasanni a mako na bakwai ga yadda sakamakon wasan ya kasance kungiyar kwallon kafa ta abia warriors ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da sunshine a gidanta remote star ko ta sha kashi a halin nijar na da sun ci ɗaya mai ban haushi gombe united ta doke nasarawa united da ci daya mai ban haushi plateau united ta samu nasara a kan elkanemi da ci biyu da babu a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta yayin ba za ta kasu wakuntin akwa united abs ba za ta kasu wakuntin mountain of fire a miracle ne na lagos da abubuwa a ne da misalin karfe hudu na yamma har yanzu kungiyar kwallon kafa ta plateau united da take jan ragamar teburin da maki sha bakwai hukumar da ke kula da harkar kwallon kafa ta nahiyar kasashen afirka mai suna kaf ta ce ta fara ɗaukan mataki ganin an samu ingantaccen filin wasa musamman a wasan da ake na cin kofin kasashen afirka wanda za a yi shi na shekara 2019 a ƙasar kamaru wannan mataki ya biyo bayan ƙorafe ƙorafe da wasu masu horar da kungiyar kwallon kafa na kasashen afirka suka yi a yayin wasan da aka yi na cin kofin kasashen afirka na bana a kasar gabon inda kwata su nuna rashin jin daɗin ingantattun filayen wasanni bangaren saye da sayarwa na yin wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana shirye-shirye domin sayan dan wasan gaba na atlantico madrid mai suna antonio griezmann kan kuɗi kan miliyan 85 a kakan wasan su mai zuwa. Liverpool ta sa fan miliyan 22 domin sayan Ricardo Pereira daga kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan. Michael Ballack ya shawarci Ozil da ya bar kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal zuwa Bayern Munich inda har yana son ya ci manya-manyan kofuna a bangaren ƙwallon kafa. AC Milan tana zawarci ɗan wasa irin su Sergio Aguero na Manchester City da emric abamian na borussia dortmund a farkon kakan wasan wasi mai zuwa da zarar an buɗe hada-hadan yan wasan kwallon kafa tottenham na sha'awar mai tsaron gida na manchester united lokacin shi kuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid enrique ya shawarci antonio griezmann da karyar koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United domin ta kasa masa a gare shi. Manchester United ta nuna sha'awarta na ganin ta sayo dan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid a Batuta lafiya.